ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Allah ya buga misali ga waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa a kan cewa alaƙar su da muminai ba ta amfani ya buga misali da matan annabawa guda biyu su ne annabi Nuhu da annabi lod. hakika sun kasance mataye ne na bayanmu guda biyu nagartattu sai suka ha'inci mazajensu ta hanyar abin da suke kai na kange mutane daga tafarkin Allah da taimakon ma'abota kafirci a cikin mutanensu don haka kasancewarsu matan waɗannan bayi nagartattu bai amfane su ba aka ce da su ku shiga wuta tare da waɗanda za su shige ta daga kafirai da fasikai